Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai dai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Talata 21 ga watan Desambar na 2021. a cikin shirin za ku cewa kungiyar alternative espace yan ta nuna cewar ba a baiwa wato muhimman bukatun al'umma muhimmanci ba a cikin kasafin kudin kasa da majalisar dokoki ta nijar ta amince da shi a makon da ya gabata tasirin hanyoyin sadarwa na zamani a tashin hankalin yankin lifta ko gurma shine maudu'in wani taron muhawara da jama'ar yamai ta shirya yau muna ta da karin bayani a rahoton musamman na wannan shiri muna tare da hira da wata mata mai aikin hannu na saƙa wadda kuma ta lashe a gasa da dama majalisar dokokin nijar ta amince da kasafin kudin kasa na shekarar 2021 a ran 14 ga watan desambar musa cangari sakatare janar na kungiyar alternative espace citoyen ya yi korafin cewa har yanzu matsayin ma'aikatun ministocin wato masu kula da fannonin al'umma bai canza ba kamar yadda ake bukata. mun yi babban muhawara mun fassara musu kasafin kuɗi sun ba da ra'ayi da dama amma sun yi aiki ne da abin da gwamnati yake so gwamnati yana aiki ne da abin da bankin duniya da kungiya ba da lamani na duniya fmi e, bai aiki da abin da talakawa suke hudi a game da kasafin kuɗi ba a yi wani abu a zuwa gani ba saboda misali fannin kiwon lahiya da noma da kiwo ba abin da aka kara daga cikin abin da gwamnati ya shirya ya kawo ma 'yan majalis bangaren masu rinjaye abin da gwamnati ya zo da shi komi irin koke-koke da za a yi yayin da gwamnati ya so a haka nan za a sha saboda ana sa siyasa ba a jin tausayin talakawa an kowa ya gane muhimmancin kasafin kuɗi da sa ido a kan shi da kuɗin mu ga abin da muke so mu yi za mu zagaya duka jihohi na Nijar mu yi taro na al'umma bisa kan kasafin kuɗi mu nuna ma gwamnati da 'yan majalisa ba mu raba a ci gaba da yin banza da bukatun al'umma saboda kuɗin na jama'a ne a yi amfani da su ta yanda zai wadatar da jama'a Jami'ar Abdu Mummune ta mai ta shirya wata muhawara yau akan tasirin hanyoyin sadarwa na zamani a cikin tashin hankalin yankin Lifta ko Gurma. Mai ba da lacca Algabi da Idar ya kwatanta cewa karfin soja kadai ba zai isa ba wajen samun nasara a yaƙi da tashin hankali. Yana da muhimmanci ƙasashe su haɗa da hanyoyin sadarwa na zamani a cikin dubarunsu na kare ƙasa. Kuma aujourd'hui Yaya a yau za a gane tashi hankalin da ake samu a Sahel ba a ɗora ayar tambaya ba bisa tasirin da hanyoyin sadarwa na zamani suke kawowa a cikin wannan tashin hankali da ke wakana a Sahel. Don haka ne muka ga ya dace mu zo a nan shami'a mu yi nazari bisa wannan maudu'in. Ba wai ba aiki ne ba a'a a Nijar akwai cibiyoyin da aka kafa da suke bincike da kuma sauraren jama'a amma ba su kai ga ciwo kan wannan al'amari ba. A yau 'yan ta'adda suna sadarwa ne ne ta wayoyin salula kuma cikin mintuna goma suna iya su yi kira su haɗu su yi ta'addancin su watsi. ƙarfin soja yana iya zama ba shi kaɗai ne mafita ba wajen murƙushe tashin tashina a ɓangaren gwamnati ya kamata ta samar da hanyoyi na la'akari da sadarwa a cikin dabarorin soja bisa wannan tashin hankali A safiyar Juma'a 17 ga watan Disambar na 2021 wasu mutane da ke da makamai da ba san ko suwane ne ba sun kai hari akan wata motar sufuri ta karkarar filinge da ke kan hanyar zuwa kasuwar mako-mako ta ƙauyen Kanya cikin karamar hukumar Kurfai a jihar Tilibiri. Wata majiyar ƙauyen ta bayyana cewa maharan sun halaka akalla mutane goma. Ƙungiyar Tarayyar Turai da ma'aikatu daban-daban na Majalisar Ɗinkin Duniya sun baiwa haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu na nishar kyautar motuna hamsin. Za a rarraba waɗannan motuna ne a jihohi hudu na ƙasa domin sauƙaƙa jigilar yara nakasassu zuwa cibiyoyin kiwon lahiya. Bunu Mamman shugaban ƙungiyar nakasassu na jihar Zandar ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Shi wanga taro na bada a ta safu ya shiga cikin hali na kamar buƙatu na yara masu fama da na ƙasa wanda ake cewa emc su wannan yaran kankana ne da su har uwayen nasu mata suna cikin wani matsala kamar na kai su wajen neman lafiya shine ake cewa kamar wurin redication to mun gani da yawa uwayen suna shan wahala ne daukan yaran kai su to a bisan shi ne mu federation national mun kai kai kuka ga program initiative scotland wanda union european ya finance mai a cikin wani adaidatar a tabbata talabiri tana da ɗabiyal tawa tana da ɗa goma maradi tana da ɗa goma sha takwas eh, zandar tana da ɗa goma sha bakwai duk yaron da bai zo ba likita aka san da shi aka rubuta shi baya cikin wannan tallafi duk shekara sama da kashi saba'in cikin ɗari na mata mafi yawa matasa na karamar hukumar karkarar tandikan diya gundumar filin jihar tilibiri suna zuwa cirani mai garin ƙauyen bakobe ya bayyana cewa wannan lamari yana tattare da sakamako akan fanoni da dama na rayuwar al'umma na wannan yanki Asuman Saidu Gabdakwai mai garin Bakobai ya yi karin bayani a hirashi da Hassan Mumuni. Idan aka ɗauka a cikin wannan yanki babu wuraren da mata ba su tafi cin rani ba. Idan aka yi lissafi kashe saba'in cikin ɗari na mata suna tafiya su bar gari. Akwai lokacin da ba ma fatan haka ko da gobara ta tashi babu masu kashe ta. Mata da maza da ke da ƙarfi duka sun watse sun bar garin. Ba shakka gina ƙasa yana da buƙatar kowa ya kawo gudunmawarsa. Idan matasa da mata suna barin gari abin yana ba da tausayi. Zamantakewa kuma akwai matsala tsakanin miji da mata idan mata da miji suka runtuma suka je birni macen ta ga mijinta yana hira da wata sai ta dawo gida ta ce a kashe auren ba ta san mijin kun ga wannan wata fitina ce da koyaushe muke samu da yawan mutane da muke yi wa wannan shari'a kai lokacin sanyi na ta shiga sannu-sannu a niger a wannan lokaci koyaya ya kamata a rika yin wanka tare da kiyaye lafiyarsa musamman kananan yara Dr. Habu Abdurrahman shugaban cibiyar asibitocin shiyar ya maita uku ya yi wa Zainabu Abdu Saidu karin haske. Muna cikin lokacin sanyi, inda na'urar auna yanayin sanyi tana sauka dan ɗari. Wannan duk dai bai hana ayi wanka, amma kawai abun da ya kamata a riƙe ne da yake yanayin na sauyawa, akwai sanyi kenan yana da kyau a yi wankan da ruwa masu gumi don kar a takura wa tsarin jiki. Kamar a gani na in kuka kusanci wani abu mai ɗan sanyi da fatar jikinku wannan na iya sa a ji wani irin yanayi da zai haddasa wani rashin jin daɗi. A ɓangaren tsaftace jiki da wankin kai, tambaya ce da ta fi shafar yara, saboda su mafi girman hilin kanunsu a waje yake. Amma ko manya suma suna cikin haɗari, saboda suma kanunsu a waje suke. Gashin kai yana kare fata da yanayin sanyi. Mambobin gungun 'yan majalisar dokoki wato na hulɗar abokantaka tsakanin Nijar da Faransa sun gudanar da ziyara a maraɗi daga shida zuwa sha 18 ga watan Desambar. 'Yan majalisun dokokin na Faransa guda biyu da ke tare da rakiya sun yaba da albarkatun da jihar take kumshe da su, in ji Abubakar rashebu gwamnan jihar maraɗi a hirashi da Muhammad da mamman. Kwanaki uku sun gudana a cikin anishuwa da jin daɗi. 'Yan majalisa sun yi matukar yaba al'adunmu saboda sun halarci wajen wasanni sun halarci ranar 18 ga watan Disamba. Sun ga da yawan al'adunmu ciki har da kokowar gargajiya. Mun ziyarci wajen noman rani na jiratawa inda jama'a suke samun amfani a wajen kamar noman zogale da banana da dai sauran abubuwa da manoma suke noma. girmamawa sun tuna da rayuwarsu a cikin ƙauyuka wuri ne da aka gyara kowa ya san dai abu ta abu ne mai muhimmanci kuma ina ganin waɗanda aka yi abin tare da su sun ga haka adano da kuma watsa fina-finan afirka ta hanyoyin yanar gizo shine taken bukin fina-finai da ake kira festival tukuci na niger karo na shida da aka soma yau a yamai gurinsa shine ganin wato masu ruwa da tsaki a wannan haraka sun yi aikin sinema cikin kwarewa a nijar da kuma afirka baki daya kamar yadda dr yusufa halidu shugaban wannan bukin ya shaida muna Muna son kawo tamu gudunmuwa kamar kowaɗanna bukukuwa da suka wuce wajen ƙwarewar aikin silima a Nijar musamman ma Afirka ta hanyar ayyuka da dama da ke cikin jadawali kamar ba da horo kan nazari da sukar aikin silima da tsara fim kuma da ba da bayanai kan taken bikin da ke kiyaye da rarraba ta yanar gizo fina-finan Afirka. Bambancin wannan biki shine fina-finai ba su cikin gogayya mun ce me yasa za mu sanya fina-finai cikin kwambala alhali fina-finai ana suna domin kallo yawanci idan akwai kwambala ma'ana akwai tankaɗe da rairayi kuma yawancin aikin tankaɗen magana ce kenan muna son ta hanyar wannan biki na ingiza sauran mahalta ƙara zuwa ga kwambala ba da lambobin yabo da kuma cuɗanya al'adu na masu tsara fina-finai da ke halarta bukukuwa A difa a yau aka soma kwamfular kwallon kafa da sunan zaman lahiya da kuma haɗin kan al'umma. Ƙungiyoyin 'yan wasa guda goma sha biyu na ƙananan hukumomin jihar ne kwamfular ta shafa. 'Yan wasan Scorpion na Boso su lalasa 'yan wasan gingimi da cibiyar da uku. Masu koyar da 'yan wasan na ƙungiyoyin biyu, Usman Ari na Boso da kuma Jibu Idrisa na gingimi sun yi wa Habibu Garba bayani a game da wannan wasa. Mun samu nasarar cin wasa tsakaninmu da ingingimi, inda abokanin karawa ne masu ƙarfi sosai wanda 'yan wasanmu sun yi ƙoƙarin gaske. Ina jinjina wa 'yan wasanmu. Mun ji daɗin cin wannan wasar, yanzu haka muna son samun wannan kofi mu kai shi har Ina iya cewa matasan ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Yanayin sha'anin ƙwallon ƙafa kenan, kullum akwai wanda zai ci galaba da wanda za a ci. Yaran sun samu nagartaccen horo sosai ma gani. ganin cikin irin yanayin da suka buga kwallon hatta 'yan kallo ma sun gano da matasan sun yi iya kokarin su an ci su ne dai daga mai buga kwallon sai mai tara raga kuma gaskiya abin kawo haɗin kai ne ga jama'a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman albarkacin bikin baje kolin kayan ayyukan hannu na mata duk shekara ana shirya gasa tsakanin masu halartar bikin fitattar kowane rukuni na samun tukwici a bangaren saka hajiya guntu ta jihar doso ita ce ta samu tukwici na farko ta hanyar aikin da ta yi ta kera filo da kuma tafi na salon da fata da kuma wato saka karkaba hajiya guntu ta yi wa hadiza hassan siddiku karin bayani a game da aikin nata Mun san da cewa a kulli yaumin in ana kasuwar baje kolin mata masu aikin hannu safam ana gudanar da gasanni tsakanin mata kowa ya kawo nashi kaya da zai sa cikin gasar. Ke wani kaya ne kika sa? Ni aikin ka ba dai ne nasa cikin wannan gasa, da na sa shi kuma na yi nasara da shi, na samu jika ɗari biyar da takardun yabo. Ni na zo ta farko ta fannin sarrafa ka ba. To, yaya ake yin wannan kayan naki? aiwo tangara no aikai. Ni tabarma ce na kitsa sai na sa mata kayan ado, na sa mata kada da wasu kyallaye kala-kala. Na maida ta kamar abun adon tsakan daki kamar wadda turawa ke kira factor Haka na sarrafa tabarmar, kuma na sake yi mata 'yan hilalla da na sarrafa da fata. In kana so kana sa kada a cikin hilon sai ka yi zaman ka saman shi. Matakan iga gwaro Ku nawa ne a wannan gasar? Wallahi mutanen na da yawa, akwai 'yan ƙasar waje kuma ga mutanen jihohin ƙasar mu ta Nijar gaba ɗaya. Duk wanda aka gayyato a taron nan sun shiga gasar. Ko akwai wasu ƙa'idodi da ake bi ko kowane ne yana iya shiga gasar? Baka da wata hanya sai dai in ka ɗauki rumfa kuma sai in ka fito daga wani garin da ba ya mai ba ɗai ne kake da hanyar aje kayayyakinka sai dai kuma in kana cikin masu shirye-shirye da ƙungiyoyin. Kenan kayayyakin aikin hannu iri-iri ne kuka gani. Aikin hannu kala-kala ne, akwai masu sarrafa kaba, masu yi da zannuwa, masu sarrafa fata kuma. Cin ku na farko ne wannan koko kun taɓa ci. Ni na sha samun tukuici gaskiya, A shekarar 2015 na ci tukuncin kofin shugaban ƙasa na miliyan uku. A shekarar 2006 na samu tukuci da tabarma, na samu dakuwa baka da magi, kai abin da na samu suna da yawa. Aikin hannu yana da amfani kwarai ga mutum. Yau ni a gani na. duk aikin da mace ke yi in dai ka sa kanka to wallahi za ka iya yin shi. Kenan ina ƙara kira ga mata da su zo kawai ko ba su iya ba za a koya musu sai sun iya. Yaran mu dai ne muke ƙoƙarin jawo hankalinsu don su zo mu koya musu don mu ba mu san yau ko gobe ba. madala masu saurare karshen shirin kenan na maricin yau yanzu kuwa zan barku da hadiza hassan sidiku da ke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.